وهو الذي كف ايديهم عنكم وايديكم عنهم ببطن مكه من بعد ان اظفركم عليهم وكان الله بما تعملون بصيرا Allah shi ne wanda ya kame hannun mushrikai a kanku lokacin da kusan mutum tamanin daga cikinsu suka zo suna son cutar da ku a lokacin sulhun Hudaybiya kuma su ma ya kame hannunku daga gare su, ba ku kashe su ba, ba ku cutar da su ba, sai ma kuka sake su bayan kun samu damar kama su. haƙiƙa Allah dangane da abin da kuke aikatawa mai gani ne, babu wani abu da yake buya a gare shi daga ayyukanku.